محدثات فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله من النار دنجي الله سبحانه وتعالى ناشد wanda ya cancanci bauta akan gaskiya sama da cin Allah shi tarayya a cikin allantakansa da sarauta na shaida na tabbatar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya yi da aminci ga manzon Allah da iyalin manzon Allah da sahabban manzon Allah da waɗanda suka yi kyakkyawan biyayya suka yi wa Allah da'a suka yi ma manzon Allah fatul kulli jama'a Allah ina roƙon aqidan ahlus sunna Allah muna roƙonka ka sa mu yi rayuwar mu kan aqidan ahlus sunna ya Allah ran da zaka kai mu zuwa gare ka zaka kashe mu Allah ran da zaka karbi rayukan mu Allah ka karbi rayukan mu muna ahlus sunnati wal jama'a ubangiji Allah muna roƙonka ka rayar da mu qiyama ahlus sunnati wal jama'a bai Allah babu shakka muna sake jaddada godiya ga Allah wanda ya kaddara mu a cikin wanga dare mai albarka lokaci mai albarka cikin gari mai albarka unguwa ko mai albarka muna cikin garin akara unguwan ashamu nan ga ibn abbas kenan a bayan babu shakka wanga tabbatuwa ko ko wanga haduwa da muka yi abinda muke roƙo Allah na farko shine cikakken ikhlasi duk aikin da babu ikhlasi ciki aikin banza ne in kai ibada ko ya kyansa yake ko ya kyan wannan aikin yake in babu ikhlasi ciki to wallahi kari a banza ka kare a banza ka tashi gaban Allah a banza sa'annan kuma bayan Allah in niyya na da kyau ikhlasi kenan yana da kyau niyyanka na da kyau aikin ga saboda Allah nake yi amma shi kuma manzo Allah bai sa ka ba shi ma aikin banza ne kun gane bayan Allah babu shakka in ka na da kyau niyyanka na da kyau amma kuma manzo Allah bai sa ka ba aikin ga wallahi ina yi ne don manzo Allah don sai manzo Allah amma ba sa ka shi ma aikin banza ne shi ma aikin banza ne Allah ya ba mu ka'ida faman kana yarju liqa rabbi فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صالحا عملا wanda Allah da manzo Allah suka sa shine amalan saliha an sa ka ne manzo Allah ya sa ka ne dalilin aiko mana manzo Allah ya nuna mana ibadan da Allah ke so so manzo Allah ya zo duniya abin da ya kawo shi kawai ne ya zo ya gwada maka me Allah ke so in kai a baka lada sallah azumi zakka aikin haji umra nagarta biyayyen iyaye kare juna karatun alkur'ani zaman aure duba matsalace ma min shay'in yuqarribukum ila Allah wa rasulihi illa wa qad bayyantuhu lakum aikin Allah wanda ke kusantar da mutum zuwa ga Allah wanda kai Allah zai karbi a zana maka lada ka kare lafiya mazalla ce gwanin tana kenan nayi bayani duba gwani ne sosai ba abinda Allah ya bashi bai isar ba akwai magana mai nauyi wanda na Aisha ta ce inda ya boye wani abu da ya boye yaro ne manzo Allah ya daura mai aure bayan da ya daura mai aure kuma dan manzo Allah ne manzo Allah ya mai da shi da Allah ya ce daga yau ina son ka gane zaidun nan kai ba uban shi bane ud'uhum li abaihim huwa aqsatu inda Allah daga yau ka kai adoption ka adopt zaidu to ni Allah ina son gaya maka ba dan ka bane daga yau maimakon zaidu bin muhammad ya koma zaidu bin haritha matan shi da yake aure ana samun sabani Manzala ya daura da matan aure ya doke ta ya ba zaidu kawai Manzala ne zainab da uwar zainab ina ji uwar zainab ne eh. da baban manzo dangantaka na tsakanin su ya aurar da ita ya ba zaidu aka samu masala ta zo wurin manzo Allah zaidu ya zo wurin manzo Allah manzo na faman yayi sulhu tsakanin zainab da zaidu zainab yi hankuri zaidu yi hankuri jan ki zauna yayi ku yi hankuri da juna kamar da iyaye mu ke yi ya hankuri ka zauna da matanka ke ma gobe ta zo ji ya zo ya za akwai matsala da wa shi sa fite shi bai Allah wannan ya zo ya ce kaza ita ma ta zo ta ce kaza rana je kai saye Allah ya ce da annabi Muhammad kira zaidu ka ni Allah na ce ya saki matan mazala ce zaidu zo ya ce Allah ya ce ka sake ta bayan ya sake ta tana gama idda manzo ya ce to ita zainab nan manza Allah ni Allah ina son ka aure ta ka sai yana da girma ko yanzu aka yi ma yana da girma in kai yanzu an maka Facebook live ko ba ka ba balantana jahilan da ba san addini ba su ba san addini ba duk abin hankalin su bai kama ba to shirme ne hankalin kunga in ba don Allah ba kowane ne shikenan malam manzo Allah ce Zainab Allah ce eh manzo Allah na tunani ya zai in manzo Allah ya tuna da ire-iren su Abdullahi Bubai bin Salul ka ne labari ne aka ce ka isar manzo Allah ya tuna kaga Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wallahi in manzo Allah ya tuna da Abubakar da Umar da Uthman shi hankalin sai kwanta ya sai wayin ga mutane ba su da matsala amma in ya tuna da iri-irin su Abdullahi ibn Ubay ibn Salul sai ce akwai magana yan yi shege manzo Allah na tunani to abin da nake so cikin wanga karatun durusun wa ibar kaka bari magana farka fargaba same shi cikin zango a shamanga in ya tuna da wani ba hankali sa kwance don kai shegin munafuki ne din iska ne wallahi akwai wa'anda in wani Allah in Allah ya maka jarabta an ka tuna da shi she zawai kama ka manyan shegu ne suna cikin unguwa ba su da albarka kuma yana taimaka kiran kansa ahli sunna wal jama'a munafiki ya shiga ya fita ya tarwasa masallaci ya tarwasa unguwa ya tarwasa gida ya tarwasa gidan shi shi kade shi kade annabi muhammad na tunanin wannan shai sabuwa ya zo allah ya ce da annabi muhammad yanzu ba batun daura auren ba zan wajina mun daura auren daga sama na bakwai gaya musu mun daura auren kama da daki mun daura kaga maganan na da girma ko manzo ya hau kan mimbari ya yayi yana gama hutuban ya ce ga abin da Allah ya fadi shi suka fara bin mu gaya muku ba yanzu ya kai yayi aure aure har har matan giyan shi fa kamar yadda bi an bi in kaga suna kuwa to Allah ya wani ali sunna da wani abu ba ku ji ba ku ba to ali sunna ku zama haka nan to Allah ya kiyam da irin wannan shi sa manan karatun dan shine in manzala Allah bai boye wanka magana mai nauyi ba she ya boye maulidi she ya boye maulidi manzala Allah bai boye wanka abu mai nauyi ba she ya kasa muna bayanin salatul fati in ji shehu tijani in ji sheikh ahmad tijani wai da aliyu arazim ya tambaye shi to ya aka yi salatul fati mai falala mai girman ga wanda ke jira qur'ani so dubu shidan ga ba bayyana shi za ɗinka shi ce eh dalili ko shi ne wanda za a iya ba su wannan abin nan ba su nan eh malam ba ba karamin shaidani ba ne ba karamin shaidani ba ne ba shaidani ba ne wato abubakar bai iya irka salatul fati umar bai iyawa usman bai iyawa ali bin abi talib kowa bai iyawa suka laka mama na bi talib wai salatul fati wuri shi fito an ce wai salatin an mata ciki an rasa uba a ce a ce wai jibrilu muhammadu bakari sai dina ali to waye ubanta ai ko da uba to waye ubanta salati ibrahimiya da mun san ubanta ko ba ka ba qur'ani mun san waye uban shi ko ba ka ba hausa nike yi ko ba ka ba to salatul fatifa ni ga babana kai ma ga kai ma wa ubanka bai da uba isnadin sa dewa Allah karin baki daya. ma min shay'in ila Allah wa rasulihi illa wa qad bayyantuhu lakum manzo Allah ce abinda zai kusantar da ku ga Allah na alkhairi ibada wallahi nayi bayani kai ya tara sahabbai sama da 140,000 cikin hajjatul wada wannan hajjin nan gabanin yayi wannan hutuban nan in ya doki in yayi aiki tun da ya fito madina da ya yi aiki she juya ce masa habbai khudhu an nasakum la'alli la alqakum ba'da ani hadha manzo Allah duk abin da zai ka fa kai wallahi manzala Allah dan amana ne duk abin da zai yi ko takawa yayi inda cikin ibada ne shi ya ce masa habbai kun gana na takanga ku doki aikin hajjin ku haka ban sani ba wanga shekara in na gama aikin haji sabon shekara ayi da ni ba za a yi da ni ban sani ba shi sa ku mai da hankali in ya daura ihrami shi ya ce hudu anni kun. kaga in ya kulle na kasa shi ya dauko na sama kuma ya ce musu hudu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha yanda na daura ihramin ga ku daura shi haka sabon shekara ban sani ba da ni za yi ba za ni da ni ban sani ba in manzala na labbaik allahumma in ya sauke shi ya ce masa habbai hudu. anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da hadha yayi tawafi ya kare yace masa habbai khudhu anni manasikakum la'alli la alqakum ba'da ami hadha yaje yayi safa da marwa ce khudhu manasikakum la'alli la alqakum ami hada ya fita ranar tarwiya khudhu anni manasikakum yaje ranar arafa khudhu anni manasikakum yana tudun arafan nan ranar juma'a shega jibril ya sauko gabanin Allah ya duba sahabbai she fashe da kuka dalili kuwa ne kuka da tak na biyu khadija ranar da ya ce gamu da jibril ya dawo ya nabi mutumin da ya fa dan adam da ya fara gamuwa da shi farko ita ce khadija khadija ya shigo hankalinsa tashe yana zammiluni zamiluni khadija Allah ya saka miki da alkhairi Allah saka miki da alkhairi in ka samu mace da ke kwantan ma namiji alkhairi ke kwantan ma namiji wato hankali ta bashi ita bari ya samu kwanciyar hankali da nasuwa to mace mai alkhairi ne annabi muhammad ya kalli lokacin da ya fara ga khadija abubakar ali zaid suka zo su biyar su tara aka zo su goma ishirin aka zo talatin aka zo hamsin ana labe-labe aka zo madina aka kai dari uku aka kai dubu aka zo ana 2000 aka zo ana 3000 she yau yana jama'an bai ganin karshen jama'a over 140,000 zala ya ce to ya ce ya ayyuhan nas ya ku tattara mutane hal na isar na isar sakon da Allah ya aiko ni da shi ina tambayanku na isar suka ce ya rasulallah ballagta ka isar ya kuma ce musu ina ta na hada ku da Allah ina son in tambaye ku akwai abin da kuka gani na boye cikin sako domin in mutum na boye abu masu hankali na galewa yanzu haka malam muhammad ya fara wala wala arisu da sun gane sunna da malami ya fara haka haka sheku gane kaga baka da karatu wani bi karatun ka bai kai nashi ba amma da ya fara gyare-gyare ana ganewa sai sa malum suna wallahi da kufa da kafa wallahi ne yan wayen mu newo mutane ne ya kamata a duba ka fara wala wala ke ya mai salatul fati da salatul ibrahimiya yan wayen ba su yan wayen cuya bane kariya ne hanyar jirgi hanyar mota daban mu da su ba dai bane mu da su ba dai bane mu tasbihi da mai muke yi da hannu su da mai suka yi tarbi su suna yi buda mu kuma muna yi na manzo Allah manzo Allah ya ce na isar suka ce ka isar manzo Allah ya tambaye su na isar suka ce ka isar Allahu akbar sai daga hannu ya ce ya rab ya Allah ina son ka min shaida na isar manzo Allah na gama wanga shaida sauko اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا اليوم اليوم أكملت lakum di mazalla addini da nayi koka da shi yau na kammala ta kammalu ta cika tab wa atmamtu alaikum ni'mati sannan kuma da cike ta da ni'ima wa raditu lakum al-islam kuma duk wanda ya zo kiyama da musulunci shiga gida ta sako ba salatul fati ranar nan ga aya ta sauko ba me ba maulidi to inna suka bi suka shigo mazala ya riga ya gama komai hatu burhanakum in kuntum sadiqin kawo muna aya kawo muna hadisi in ka kawo ayan ka kawo hadisin shi kuma ka yi bayanin da ayan ya sauko abin da mazala ya bayan aya. domin kowace aya mazala ke nuna muna munasaba da abin da kamata a yi da Allah da Allah ya ce da annabi Muhammad aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda aqimis salata shi manzo Allah fara sallah ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykum كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون مثلا فرع عزمي خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال تيتو مجاعك حاج شيء سألنكم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا أين صلى يسوكم أين صلى ده أزمي يزو أي أزمي زكاة أي مي haji kuma ai me to ya kamata ayan maulidi da ta sauko sha me to ya da ita ta sauko ba yi ba wallahi ko malami Allah masa albarka ce duk malumman dari kai an bid'a ga wallahi ba san bid'a duba shirmammu ne ba shirmammu wasabo yanzu da ka ce mai bid'a ne sai ce bid'a ne kuma kuna bid'a lafiya ce ba gashi kana magana da speaker ba da ya fadi jahili ne wallahi da ya faɗi kaka bata lokaci akuyan gidan shafi shi wayo da mutum ya ce maka Allahu akbar da ka ce mai wa kullu bid'atin dalala in kaga ya ce maka to manzo Allah ya ci ya ci abinci da ka to akuya ne da da ka ce mai wa kullu bid'atin to manzo Allah ya rata ya fan jaki ne okay Yanzu sako ya ce. Allahu Akbar. Kaga da ka ce mai da ka ce to ya kai da ka ce masa Da ka ce mai a wa kullu bid'atin dalala ke ce to manzo Allah ya sa shu rago ne wallahi kaka bata lokaci kaga wanda magana ga na aza jahilan su ke yi she na ga rasul jarima ana mai interview she ce to manzo Allah yayi kaza she na ce a ah, ah, she shi ma tantirin jahili ne in babban da kanshi jahili ne to gaba da South Africa na West Africa gabanin jahili ne to mai saura to abin da ya saura karatu a gwada musu karatu wallahi ba su da karatu wannan ayan ta saukowa manzo Allah yayi bayani gama bayani sannan annabi muhammad abinda zai ba ku mamaki ga manzon allah abinda zai ba ku mamaki ga manzon allah zai ba ku da mamaki ga manzon allah kuma ni ne farkon da abin ke bani mamaki khutbatul haja da manzala ke yana da ban mamaki kwarai shekara 23 bai taɓa bari ba inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina shi ce man yahdihi Allahu fala mudilla la wa man yudlil fala la karshe shi yace inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu sallallahu alaihi shi yace maganan gaskiya ita ce maganan Allah kullum ya mimbari wa khairal hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam shiriya mafi alkhairi wanda ahli sunna zai kai ku gidan aljanna shine shiriyan manzon Allah suwan manzon Allah bayanan da manzon Allah ya yi kitabatan qur'anan wa sunnatan haji muhammadin sallallahu alaihi wasallam she ya zo da abin da ke contradicting shi ya ce wa sharran umur tafiya addinin ga abin da ya fi sharri mugun abu ya fi zina sharri ya fi duk mugun aiki sharri muka ce manzon Allah me ya ce muhdathatuha fararrun al'amura fararru al'amura, abinda aka mai da shi addini aka shigo da shi aka mai da shi ibada in kai ka samu lada ba aya ba hadisi bid'a ne matsala ce wa sharral umuri muhdathatuha shi ce fa inna kulla muhdathatin bid'a duk fararren al'amura da ban san shi ba bid'a ce wa kulla bid'atin dalala bid'a kuma dukkan su baki da dalala ce bata ne manzo Allah ce wa kullu dalalatin finna for 23 years he never ceased ba rana guda da manzo Allah bai yi ba kullum bid'a wa kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin har ya mutu hatta ran da zai magana da nana ya ce ya aisha na zo wurin ki ne lafiya ce magana ya yi yawa kanki to zan yi magana ce manzo Allah fara innal hamdalillah matan shi fa ya mata khutbatul haja sai na fara magana da ita sai sa manzo Allah ya gama komi duk wanda ke son ya kawo mana ibada to ya kawo mana dalili wurin Allah da manzon Allah amma in ba haka ba rika abinka hanyar jirgi daban hanyar mota daban annabi Muhammad akwai hadisi ɗaya daga cikin sabon manzo Allah ya ce ya rasulullah Abdullahi ibn Amr ibn As ya ce ya rasulullah ya ce ya kai manzo Allah wai su malama suka la Abdullahi ibn Mas'ud Abdullahi ibn Mas'ud wannan manzo Allah ce man arada an yaqra al-Qur'ana kama til falyaqra'ahu ala qira'ati abdullahi ibn mas'ud duk wanda ke son ya karanta qur'ani kamar da aka saukan bi to Ramma abdullahi ibn mas'ud yi irin sa, domin alaramma zaid bin thabit da abdullahi ibn mas'ud kai abubakar ma Ramma ne kai muawiya ma Ramma ne ali ma Ramma ne abba Ramma ne amma kowa da inda ya kware sosai abdullahi ibn mas'ud ya kware har manzo Allah ya ce mai abdullahi ibn mas'ud karanta min qur'ani in ji ya ce ya rasu yanzu zan yi karatu kai ka saurara kai ka ji yanzu malam mamur ya kira kai ce wani almajiri fa ya ce zo ka min karatu asa akwai magana ko ba ka ba to balantana su manzo Allah ya ce manzo Allah kai da ake saukan mu Qur'ani yau ni zan yi karatu ya ce kullun ina karatu kuna saurara yau ina son dayan ku yayi ma in saurari babban alaran ne shi ya zabo suratun nisa'i eh babba ne babba ne da mazala ce karanta kaga daga bakara ali imran shemi ke nisa'i shi ya zabo nisa'i amma mutane mu gaje gaji to za mu yi karatu lafiya ce fatiya inna ata ka. ya ba ta karanta bakara ba kun taba ganin jabrin addu'a za mu yi addu'a to a karanta bakara biyu biyu kun taba ji Ali Imrana guda guda Yasin uku uku Suratul An'am wallahi akwai shehun su ma ya Suratul An'am ke fara bai sani ba eh sun tak na tainaka alam nashar jahil jahili sosai cikin su shi ce alhakum ta kansu makabarta fa an bisa mutum an bisa mutum yana kwance fa cikin ramin kabari <coughs> wallahi ku yi addu'a dan sunna ya bisa ku wallahi a sa ka ramin kabari kar wakil na tambaye kamar rabbuka ina na ce ha kafu la hawla wala quwwata illa kaga ya ce to alhakum fa baka san ma ne shi ba naki kuma ba jawri shon ka ga maka ya mana alhakum ta kansu si sise annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wanga bawan Allah ya karanta Qur'ani ya mai suratul nisa har ya kai fa kaifa idza ji'na fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahid وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فكيف إذا أمة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا الله أكبر وجئنا بك أي بمعنى يا محمد yana tunawa da Allah zai ce zan zo da kai kai ma kowa shaida shi manzo Allah fashe da kuka sunan gashi nan da an yabe su no an fara sha fara zai Allah kuka yake yi ranar tashi alkiyama ranar da kowa kan shi Allah ce zan zo magana shekai tattaunawa da Allah shekai manzo Allah ya fashe da kuka to Abdullahi ibn Mas'ud bayan Allah ya kamata mu nuna credibility shi sannan mu yi magana kan shi Ya ce ya rasulallah. Ya ce ya kai manzo Allah akwai ruwayan da kace shi ya tambaya akwai ruwayan da ce a qila ya rasulallah. su ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tambaye manzo Allah ayyu dhanbi a'zam zunubai gaba daya zina shan giya liwati banya manyan laifuffukan nan zunubai zina zunubi ne ko ba ka ba liwati zunubi ne ko ba ka ba shan giya zunubi ne ko ba zalin suna juna zunubai ne ko ba zunubai ne to shi ya ce ya rasulallah ya kai ma'aikin Allah in an tara zunubai ga baki daya ayyun zambi a'zam wani zunubi ya fi girma in an tara su wane ne babban su wanda ya sere ma kowa Allahu akbar faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi manzo Allah ya ce an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka sunubin da yafi kowane sunubi girma an taj'ala lillahi niddan mutum dan adam taj'ala lillahi niddan ma Allah niddan an-nadhir wal mathil an-niddu an-nadhir wal mathil ma Allah oki ka aje ma Allah kalima Allah sa ka kawo wani masayin Allah wa huwa khalaqaka ala shi ya halice ka wanda ka kawo shi da allah nan bai maka komi ba allah kar ya halice ka she wurin bauta she ka doko shehun ka gama da allah ka doko turu ka gama da allah ka doko gunki ka gama ba allah an taj'ala lillahi niddar ka ce abin fadi ya ce babban zunubi an taj'ala lillahi niddar ka yi ma allah aboki ka doki wani ka kawo shi matsayin allah kana bautan shi kana son shi mai da kake son Allah ka girmama shi ka kambama shi haka kai shi matsayin Allah haka duba shi ka ce shehu yau liman ya kai matsayin da in an gan shi an ga Allah eh liman ya kai ka gan shi ma kalla a wake na mutum irin ni da kai halittar Allah wai in an gan shi an ga Allah ka da ni Allah an gan shi an gani aka ce da manzo Allah menene baban sirri sai manzo Allah ya kawo aikin Allah kaga da aikin ka ake gane sanyewa ko ba kama da wani Allah ya fara suratul ra'd yayi bayani ya kare da zai nuna wane ne shi yace Allahu alladhi rafa'a as-samaa'a bighairi 'amadin tarawnaha Allah wanda yake yanzu a wanda ta bar shi gare shi ne da samai ga bighairi 'amadin ba ke ko guda ba files ko guda da kuke gani ku daga ido ku gani nafila. masallacin gaba ga files ba ga fila ga fila har da bim bim ga bim ga pila ga bim ga pila sannan ga mai kuma ga iron rods ga siminti aka zuba ruwa aka bari ya bushe sannan ya hau ana duba ma don kai kai ne kai rushe ai daya ai biyu ai har ya kai nawa na nawa na hudu dama da aka daga wannan gidan ga ba da gimshike ba insha Allah ce to ni Allah subhanahu wa ta'ala rafa as-samaa na daga sammai na yi shi sama bi gairi amadin ba ginshike ko guda da idon kuke gani wanga Allah an ya gama shi da wani shawuci kuma shi ba ka san gama shi da wani rani ne ko ka gama Allah ka ce liman in an gan shi an ga Allah babban cin mutuncin Allah ne manzo Allah ya ce ka san abin da yasa ba daidai bane shaitan wa shi ka ya ka kanka na Allah ne kun ga kai nan ga wanga wanga na Allah ne wallahi kai nan ga na Allah ne wallahi na Allah ne kunnin ga hancin ga kankanin ga na Allah ne wanda na Allah ne bakin ga na Allah ne raina na Allah ne ba ni kare ku duka hatta wanda aka ce in eh, an gan shi an ga Allah komin shi na Allah ne na Allah ne na Allah ne wallahi banda Allah kwanda halitta ko ba da kwanda halitta ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ولقد خلقنا الإنسان من من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين يجي النبي آدم ني كده مليش wanda ka ce nan dan رانا خليت ga آدم na ko ya san annabi adam wanda annabi adam ya yanka ya yabe ya halici ba ya san ba ka san yana ya zino sheka wani yanka farshin nan sheka ya in an ba liman bai ya halice shi da Allah zai halici annabi adam Allah ce halaknal insana annabi adam kenan min sulalatin min tin ni kada da yi shi da sai kan ba shawara kunnin ba shawara bakin ba shawara kafan ba shawara bayan ba shawara kai Allahu akbar mazakutan ma ba shawara sai Allah ce na fidda wannan duka da na fidda wannan duka kaga kai Allah Allah ka gara domin kaga mutum mutum siya shi sa da Allah ya yi bayanin nayi da lakan na kare sannan shi Allah ya ce sun makhalaknan nutufata alaƙa sai na juyi abin kuma don nuna gwaninta ai ka san tun da an yi da laka yanzu ai kowa da zai ya koma kan laka ko shi Allah ya bar laka ya bar annabi adam da ya fito ya ce kwanta ya kwanta shi fit da kashi cikin jikin annabi adam ya yi halitta a kwanakanta ga ta saye lafiya idon shi na wurwurwur yana malaku suka ce wanga kuma ka san ce kai kowa ka sani yace eh to ya sunan ce hawa kai komi ka sani sama ka sani kasa ka sani katako ka sani zaki ka sani damusa ka sani ka san ka zunzumi ka in ji abdullahi bin abbas ya ce hatta to da kyan shi ya sani shi sa malaiku na mamakin me iliminsa annabi hawa kuma ka sani Ah, lafiya ya ce li'anna khuliqat min shay'in hayy an halice ta daga rayayye Allahu akbar ka ji hikiman da Allah yayi sha Allah ya musu wani halitta annabi Adam na da nashi Hawa na da nata shi Allah ya sa musu wani abu yana gudana cikin cikin yana vibrating ya ganta yana nashi na vibrate in ta gan shi nata na vibrate in suka gama shikenan Allah shi da da ba magana ba ba magana to wallahi har ita shi kyau ita tana da ruwa shi ma yana da ruwa Allah ya gama ruwan da ya ce thumma khalaqna an-nutfa an-nutfa shine digon mani digon mani da Allah ya bar ya shiga cikin mahaifa ya je gamu da na ya zauna kwana daidai arba'in thumma khalaqna nutfata alaka kaga in ya jima ya jima ya jima she ya juya ya zama alaka gudanan jini yana nan she ya zo ya zama sokan nan ka a wayi gari bayan kwana 40 40 she sokan nan ya zama mai, ya kashi kashin nan lokacin Allah da kunni hanci baki da komi shi yasa da za ka ga mutum da kasusuwa wallahi shi ya baka so? yanzu aka duba a samu irin kibabbe mai lafiya shi ciwo ya buga shi ya rame in kuka gan shi kuna ya ku duba shi wallahi malam ka je ka ziyarci wani ya ce ban yi hawa lafiya ce wallahi kamar shi ba daɗi akwai nama ma kenan akwai nama kenan amma ya shanye shiga mutum ya haka to kaga da Allah zai bar mu fito da kasusuwan nan da ba kyau amma Allahu akbar kai Allah Allah mun gode fum sai ya ce bayan da ya ce فخلقنا العلقة مضغة سيتي فكسونا العظام لحما كسوسونا كسونا العظام yi ma العظام شيء مكيمة كسوسونا سترة da nama aka shafa nama aka shafa nama shaka ga kuma ka an shafa nama ido an shafa nama nama nama baga ka sa riga yayi fa'ida Allah yayi wannan Allahu akbar sannan da aka kuma baki ka bai yayi eh, bai yayi komi ga baki bai komi hanci bai komi kafa bai hannu bai komi ce kuna ku komi nan thumma ansha'nahu khalqan akhar sannan musu Allah muka busa rai muna busa ran nan shega mutum yana busi man shi ya buga shega ga tana cewa yakubu lafiya yace yaron nan kamar ya yaron nan na motsi shi zai sa hannu yana duba Allah ce an sha'nahu khalqan akhar ina busa rai shai fara motsi shai ga kai ya bugo ya bugo Allah ya busa rai sai Allah ya ce to ban wanga akwai wani sa gama shi da wanda ya wanga aikin ai ko limaman ga ana ce limamul kulli ya gama shi da wani ko to in kai ba ya gama ka don ya zaka gama kanka da Allah yanzu da Allah masallacin ga lima li shugaban masallacin ga nawa ne ba ku sani ba shugaban ibn abbas nawa ne a uku ne a uku ne Toto shi ke na rage biyu ne kun yadda biyu ne nawa ne wane ne gobe wani ya zai ce ni ne shugaba kun yadda to in ba ku yadda na Allah za ku yadda in dai masallacin ga ba ku yadda a yi shugaban kishiya ku 'yan darika ba ku yadda a yi ma shi hannun ku kishiya har wata ma yar dariƙa ta fito wallahi dariƙan shehu ibrahim da muka kawo bamu yadda kun fara mana wani abu ba a ashe wanzan bai son aski Dariƙan shehu ibrahim wallahi mu bamu yadda ba duk abin da shehu bai kawo ba ba shi ciki a a yana ciki lafiya kun ce akwai bid'atun hasana shi yasa su ma hakika bid'atun hasana suka yi ma shehu ibrahim a bidatun hasana o ashe kuna ku ba bidatun hasana a kai ku munafikai ne na rasul Allah wato nan wai kullun nan kullun nan juz'iyya ce <laughs> wali na gaira wannan magana moli kun san moli <laughs> wani soboro ne na ji ya ji malamin shi na fa juz'iyya ne to yanzu ka tambaye shi amanin juz'iyya bai sani soboro ne yadda na shai ibrahim ya aikari wai abubuwan da suke yin nan duka shai ibrahim bai yi ba shai ibrahim bai yi ba shi ma muke gaya muku abinda kai na mazalla bai yi ba in dai ba yi ma shai ibrahim bid'a to wallahi mazalla ma ba mai bid'a ai abin da ba wai min jinsil amal kama tudinu tudan aljaza'u min jinsil amal tun da shai ibrahim da shau tijani su yi ma mazalla bid'a su ma an kama musu kenan har da su har da wani abin ka musu su suka yabe su su suka yabe su shi ibrahim kaduwa cikin littafinsa ya ban tsakanin waliyi da arifi gwada arifi ne kaza in ya gwada waliyi ne kaza in ya kai kan arifin nan <laughs> kaji magana ba kyau cikin jawahirun rasa'i shekaran jan na karantawa shi ne wanda bai bambanta tsakanin halitta da wanda ba halicci guda ne kowa ma shugaban kowa Allah ne shi ne shau ibrahim ba ne shau tijani wallahi da su kenan ba wanda ya kawo musu dan anti yayi guntu ya kawo ya ce kowa Allah ne wurin shau ibrahim ya karbo wurin shau ibrahim ya karbo manzo Allah ya ce an taj'ala lillahi niddan kai ma Allah kishiya kai ma Allah kishiya yanzu zan tambaye ku ya ku bayan Allah Allah da ya muku wanga rayuwan ga neman da annan bayan shekayen wata tara sun masabila yassara ranar da umman kaza ruwa ruwan nan in ba don ruwan nan ba kai ka duba kanka da inda ka fito duba kanka eh da kuma inda kan ya biya fito kai ka san lafiya ne ba lafiya ba ne wani ruwa allah ya sa shi wurin nan mai yauki za ka ga da ruwan ya fashe pos wurin ya yi yauki Allah ya bude hanya kaga yana fitowa wo yana zuwa wo a kama a kama a kama a kama shi shif ka fito ka gama Allah ka gama wani da wanda ya ga aikin ba a zalimi ya kai wa bawa ba a zalimi wallahi ba a zalimi zakariya zakariya ko yahya ne ina jin kama annabi yahya ne sako Allah ya bashi ya kuma ba annabi isa ya ce koma ka gaya mai na bashi sako bai aika ba amma je ka bayan bayani ka ce in aika annabi isa ya zo wurin zakariya ce zakariya allah ya ba yahya allah ya aike ka akwai sako allah na jiran ka aika wannan sakon nan in baka fadi ba na fadi annabi isa bari in fadi kada in ka riga ni allah min azaba shikenan malam menene ya tara bani isra'il ya ce allah ya ki ya ki yadda ya ki yadda sam ko cikin min daya ka gama shi da wani wurin bauta eh, aba ya ki yadda an yi shirka bihi shai'a a tara shi da wani shi ya ce masayin Allah ga masayin Allah da wanda kuke tara shi da wani ya ce kaman bawa ne kaiwo kaje ka kawo wani daga ku ka gane ku kana akara ko she kaje ku domin mafi yawan akaran ga kowa da kauyen da ya fito wani bi wani ya fito tamali ko wani ya fito na nilgu wani ya fito sekunde wani ya fito sokodai wani ya fito fusiga wani ya fito a kauyen benin ga benin kowa aka aka taru nan ga shi ka zo ka yi samu wani aiki kadan da ka samu aiki ka samu wani shago ka shiga cikin circle kenan shi ka je kauyen kuma ka nan kai fresh shi yara yara na binka shi ka doko yaro guda ka ce to muje muje shi ka kawo shi a kara kana zuwa ka bashi daki da ka bashi daki shi ka bude store guda ka bashi ka ce to shi kenan a sai da kaya so a ta kawo ana deposit kudi kun gane ko ran da ya fara sai da kaya eh shi kenan shi ka jira bakwai guda shuru bakwai biyu shuru bakwai uku shuru malam kai da ka gina store ka sa kaya shi sayarwa zai yau deposit kaya yana deposit kudin nan cikin account wani kai ka kawo mutum daga kauyen sakwade kai ka kawo mutum daga nalirgu shi ka kawo shi abin ga ra ka bude shago ka tara kaya ka cika kaya store shi ka ce mai ka sayar ga bank account na je ka sa kudi in ya sai 6 o'clock in ya samu 10 million 70 million 20,000 Ghana city shi na deposit cikin akauntun wani daban mu dauke shi ma abokinka ko kaninka don Allah wa zai yadda wa zai yadda to misalin shirka kenan misalin shirka kenan ya harice ka ne ya ce ban son komi godiyan da nike so shine ka bautata min ni kaje wa izda ta'abbukum in shakartum la azidannakum wa la kafartum inna azabi la shadid shi yasa da kai shirka ka kare naka gaban Allah wallahi shirka ka kare naka shi yasa Allah na muna bayani cikin suratul baqara wa minan nasi man ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن قوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم وقال الذين اتبعوكم لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسن عليهم وما هم بخارجين من النار الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله ne akwai mushrikai yan bid'a kamar irin yan da rikun ga yattakhidhu min dunillahi an koma ba suna da iyayen giji abin bauta yu'ibbunahum suna son Allah yu'ibbunahum hum! ka ubbillah Allahu akbar kai wallahi wanda bai san Qur'ani ba ya wahala Qur'ani man nataka bil Qur'ani nataka bil hikma nataka bil wal barahim Allah ya ce hum! ka ubbillah sun riki wa'ansu shehannai gumaka wa'ansu mutane suna son ubbillah kamar yadda suke son Allah kaga daga nan Allahu akbar suna son Allah kuma son Allah suna son shi amma sun dauki son wani matsayin son Allah shine allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bisulm shi yasa wai wai suna cewa la ilaha illallah eh la ilaha nan sun yarda da Allah amma sun dauko wani yanda suke ba mai shi girma haka suke ba Allah girma to wannan shi shirka wanda ya ce yau kaman kaga Allah ne ai yana ya san Allah ko bai san inda bai san girman Allah ba ya hada wanda girman Allah to ya san Allah amma ya hada wani kuma da Allah to wanga abi in ba in bai jawo rakiya ba ya zama arme kafiri eh, yuhibbunahum ka hubbillah Allahu akbar wani ya ce ai suna son Allah suna dai son su ne kaman son Allah Allahu akbar yanzu duba ko matanka ke son wani kamar da take son ka ka da ya maka dadi eh matanka kai baka halice ta ba yan wani ne so ne yanda take son ka kuma so ne kawai ayi ma wani yanda take ka yayi yayi abinda ba ku yadda ya za ku yadda ka fita kanka komo gadonka wani namiji na kai ya yi ka zo kai hushi shi ta ce ya kake hushi ka halice ni ne ka kuna da ku ba ku gane yadda Allah ke jin zafin shirka kai barin gyamu mama mana da kishi irin da ma in ya ga wani malami gashi ubangi Allah na mai wani ni'ima kamar irin na shege yana damuwa na banza yanzu matanka ne Allahu akbar matanka ne mata ne shine wai wai wai mijinta yanzu ya ce mata rukayya ya ce ya ce zan amarya ta ce a a a me gidan amarya ya ce eh ya ce ba kamin alkawari soyayya ya ce kwarai ina son ki kwarai she ya ce a she ta ce to ba ke ce min dali sweetie kaza ke daga ke she kaza ya ce kwarai ina son ki daga ke she ke ya ce haka ne duka ya ce ina son ki kwarai she ta ce to yanzu me ya kona amarya she ce a ya ce ai jin dadin ki ne na ga ya yi wa barin karo wani don abu ne kace she ce mata apple ne yanzu don Allah kace dadi me kake dole yanzu da Allahu akbar ka je wurin aure shi aka miko maka tekawe guda da ka buga ka ce da Allah da Allah sani kawo guda kuma ka ji dadi ne ka kara yace na ji dadi ki yace ban kara dole Allahu akbar da Allah zan ta kunya da <laughs> da Allah duwa wanga mu ba mu yadda da wan ya za mu yadda ya za mu yadda mu hada Allah da wani ku duba ir misalai daban-daban da ba mu yadda da shi cikin rayuwa yanzu da Allah da yan dari kan ga waya ce ni ne manyan yan dari ka waya ce ni ne yan mai yanzu ba suna rigima ba waya ce tijaniyan ga wanda duka ba kira ni ne shugaba waya ce karya ne ni ne shugaba suna rigima kowa bai yadda da dan wanshi ba ko ba ka ba eh yanzu ali suna ba sana ta rigima ba ni ne kaza ni ne kaza lafiya ana rigiman masayi kowa na son inda yake ne yana wurin ka ta da shi to abin da ake so ne kaka ta da Allah matsayin Allah Allah matsayin Allah inda Allah yake a bai da Allah a bar Allah inda yake ta gaba hada Allah da wani ka kare naka ya rusa sallanka ya rusa az shirka dai bar Allah ya ji haushinka sallanka banza azuminka banza hajinka banza um-, umuranka 25 banza lafiya shirka wa qadimna ila ma amilu min amali faj'alnahu haba'an shi yasa zaka je gaban Allah so gaban Allah saboda shirka saboda shirka Allah zai rusa shi zai zuba zai ce Allah ai nayi azumi nayi sallah Allah ce eh za ka wa aiki da mala a ga azuminka yayi girma sallanka yayi sama zakka yayi sama kana kallo Allah ce bi ka kai iska zai zama kamar toka ko guda baka gani lafiya kun sami zai rusa shi shirka zai zo buge shi a mulmule saka wutan jahannama ga ba gafara ba gafara ah ba gafara inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد فقد ضل ضلالا بعيدا Allah ce na iya yafe komi abinda na ga dama cikin zunubai in kun zo kiyama na iya yafe zina na iya yafe maka na iya kuma in sa ka wuta sannan me in sa ka aljanna in ka sha giya na iya yafe maka ko kuma a'a in sa ka wuta sannan ka shiga aljanna liwati na iya in sa ka wuta gaba sannan ka shiga aljanna ko a iya da ka saya gabana ka yi zina ni Allah na yafe eh na yafe ana iya kawo wani court yanzu aka kotun gan high court a kawo wani judge ya duba shaka shi ga kamar yayi wani ban tausayi kai yace ina yi wuna wayar ka ah, you did this you did that kaza eh prosecutor na wa shi ce yes yes yes i i did oh my lord <laughs> yes sir my lord shi ce to shikenan probation ba kawai shi ce to kai yanda dan ganka nan kai ban tausayi kuma da na duba filin kama ba wani kai ba wani mugu bane je ka share masallacin Abdullahi ibn Abbas wata guda an yafe maka kai ba america ana ya ce stitin new york je ka ta share shi sati biyu a baka wani stiti daga nan zuwa nan ka ta sharewa an yafe maka baka zuwa sarka wani kuma da jaji ya irin laifin da kai nan da wani ya duba yau wani kuma jaji ya duba shi haka oh. duba shi ce kai ka yi ce ina kaza kaza ya ce to sarka shekara biyar hard labor a ya kai ma ya ce ni na yafe kai kuma na ga dama na yi abin da na maka dama alkalin duniya ke nan shesa jeji kenan Allah ya ce ka iya ka zo yi me in yafe ka iya ka zo ban yafewa shi aini an maka gashin koko gashin masara sannan amma Allah ce kun ga mushiriki kan ya zo ina son kowa ya gane ba yafiya ko kadan ba abu lab ba yafiya abu jahl ba yafiya ukubatu bin abi mu'ayd ba yafiya fir'auna dan wuta ne abdullahi bubai salul fi kil asfali minan nar abu talib yana sama sama da takalmin karfe lafiya shirka shirka shirka shi sa Allah zai kunyatar da mushrikai ranar tashin kiyama zai sa su kunya kunya kaga inda Allah zai sa su kunya ne Allah na gafara Allah na gafara akwai gafaran da Allah zai tashin kiyama duba kana sai sheka Allah zai wani gafara yana gafarta da muminai wanda ba su tara shi da wani ba muminai da suka yi laifi Allah zai ta na yafe tauhidi ana yafewa ana yafewa shi aka wani da babban laifi amma Allah ya yafe mai shi ka ga mushrikai na ya kai yafiyan tauhidi tauhidi ya share komi ya baka clean slate yi fari kas Allah ya manta da komi don ka girmama shi shi kade ya saka gidan aljanna shi yasa manzo ce man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna Abu Dharr yace wa in zana wa in sarak yace wa in zana wa in sarak yace wa in zana wa in sarak yace wa in zana wa in sarak yace ya rasulullah wa in zana wa in sarak yace wa in zana wa in sarak ala raqmi anfi abi Dharr Allahu akbar duk wanda ya mutu bai tara Allah da wani ba Allah ya sa shi aljanna Abu Dharr yace koda ya taba zina ya taba sata mazala ce ko da ya taba yi ko da ya taba yi shi ce ko da ya taba zina ya taba sata mazala ce ko da ya taba ko da ya taba yace ko da ya taba she ya kara sau uku ko manzalla bai ji bane yace ji amma bai maka dadi ba Allah ya yafe mai ko da kai baka so kiyama kiyama da Allah ya yi haka shi kuma yanum suna gefe hey, eh, ya wanda suna kowa ma Allah ne ya Si sise ma Allah ne shehu in ka ga shehu ka ga Allah in Allah ya yi kuskure muke duba mu yi gyara in ba don ka mu tona asirin Allah ba da mun bude wani ilimi mun ba yara wanda wanda yanzu yanzu manzo Allah ya bullo shebar shehu ya bi manzo Allah an fi da shi cikin halara shegun duniya kenan da ga mu ranar tashin kiyama ga su gaban Allah shi suna alu suna ya fi kun gane ku akwai dan suna ne amma ga club siya club amma club sunna ga party maza da mata sunna kunkuru shi na mai dadi sunna wani Allah kiyaye wani aka dan sunna ne zai mu wa zaga mu kare har ya ba a ko sai shafi tana kiran shakar wazi la ilaha illallah Allahu akbar wallahi abi ba ku jin magana yanzu ya ce malam kenan kuma za shi yayi sunna sunna cuwa cuwa sunna kalle kalle eh sunna an ce an ce to kaga ahli suna da laifi to za zo kiyama ana bugun keyan wani su a ce a komo wani kuma ce wuce gaba daya wani ya ce ya komo a wuce gaba daya ya ga yanu yanu masu manyan ba hmm. suna sassaye shi Allah zai ba manzo Allah hikaya Allah zai koro da manzo Allah bin zai faru tun lokaci bai kai ba wa yawma nahshuruhum jami'a thumma naqulu lil ladina ashraku أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا والله ربنا كنا مشركين انظر فكذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون كينا سو أبو su abu lahab su fir'auna suna murutu manyan arna duniya da lahira sannan ga kuma abokinsu abdullahi bubai busadul shi ma abokantaka ya kai su maja ya kai shi maja maja ya kai shi wurin maja ya kai shi wurin ne ko kana sunna amma abokanka ne mushrikai an taba su in suka taba Allah kai shiru in malamin sunna wani kuskure kada innal hamdalillah eh, malamin dalika fa ya taba Allah ya yi shegantaka ya taba sunna barazana da sunna ya zo wani matsala khilafi wani hanya daban za mu zo mu nuna da mutane bai da ilimi ai barin ga maka ilimi ne shaidan ya fi ubanka in ji shekh tofik ya ce shaidan da ma zai bayanin haifuwan annaba kurun ba karamin ilimi ba ne domin yana naka haifi kowa da eh, shaidan zai birthday ba karan ya ce annabi adam rana kaza annabi eh, nuhu rana kaza annabi ibrahim rana kaza ai rana kaza ka haife shi kai ai da maulidin shaidan ya fi na babu shi sa ba batun wannan bane shega yanu mushrikai suna saye su ga irin yafiyan da Allah ke yi Allah na yafiya yana bada visa ana wucewa ana bada visa ana wucewa mazala na wuce mazala na ce kuku bina kuku shiga na ya nu kuma sai shi su ce kai ya kamata mu ma fa mu motsa fa tun ba su motsa ba shi Allah ya ce ku saya Ku tun duniya ina da labarin ku kun ce shehannan ku da su sa ku gidan kun ce shau tijjani ya ce ya wuce da mutane dubu saba'in aljihuna dubu saba'in nan ya wuce da su shehu ibrahim ya ce shi ma an kafa mai mimbari na waliyattaka ko ba ka ba eh to sha Allah ya ce to ba damuwa aina shuraka ukumul ladina kuntum tasumun to mun zo ga aljanna gashi saye to na wanda da su kai ku su zo ai kun ce domin, ai wani ya ce muku domin tu ko domin tu domin tu to ku kira washi to aina shuraka uku ana magana eh ana fushi ya yi kaza kaza kuna ta kuwa akwai su ali sunna ma an mai gyara ya dame ku munafukai Allah ya ku albarka wani ya ci mutunci Allah mai gyara wallahi innal hamdalillah wa na mata a duba a yi da usulubi shi ya ci mutunci Allah nan ba kai wannan wazin usulubi ba an zo an mai gyara hankalinka ya tashi kana zawo to sha Allah ya gama kai da su wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum sha Allah ya ce to ga na ku an dari ka kun ce shau tijani zai kai ku kun ce shau ibrahim in ji wani kun ce ibrahim na jahannama wallahi ya ce wallahi kuma ya ce wallahi zamani shek tawfik ya ce na ran sai da Allah ko shi mukaddara shau ibrahim na wuta ya ce ni ma na ce ba damuwa mun ga gabura ai haka kaman kiyama station ne yana maka kayan kiyama bus stop ne ko mun gama filin kiyama ka gane ka san kai karamin shege ne Allah sa ya gane bari sai Allah ce to ina son ku kira shi annan ku nan su zo da manyan carbi a wuce da ku شركاؤكم الذين كنتم تزعمون سيسجمي ثم fitnatuhum maluman tafsiri suka ce thumma lam takun fitnatum ay thumma lam takun qawluhum thumma lam takun jawabuhum ko kuma thumma lam takun ikhtibaruhum an jarabce su ga jawabi da su? ai an ce ka kira ne zai kai ka aljanna ko Allah ce ga aljanna na shauti jani zo ka wuce ai shi zai kai ku <laughs> shauti jani ko wando bai sa ba wallahi bai sa wando wallahi shau ibrahim bai sa wando shauti jani bai sa wando sa wando man shi ba ta sawa mu ma din ba sawa iya kawo kai manzo Allah ya ce hufatan uratan gurla silara tun daga kan bani adam tun farko har karshe da shai ibrahim ciki da shau tijani ciki na kowa da kowa hufatan ba takalmi uratan sirara mutum na sai da azakarinsa ba kaciya gurla mata ana sassaye da manzo Allah ya ce ana sai sirara shi na nashi ta yi haka ta ce wa wa sau'ata ta ce wai wai jikina manzo Allah ce ya Aisha al'amru zonu min zali. na nashi kina batun sirara ne sirara ai sai wa gaban Allah kin manta ba riga ki ai duba kan kun ga daga nan ah, ga akwai kaga nan zai wani ya haure tomi to amma da yanzu kaga da kake nan sai ka juya bayan ka damu na cikin dajin ka tumo ko ba ka tumowa <laughs> duba ba ka san ka tumo daga nan ne fa sai ka kai gida an baka ruwa ka zo ka ce ne tumo a lafiya damusa ashe ashe shagantaka ne ka tumo balantana su yawa me gaban Allah fufatan uran gurla ana sai gaban Allah sirara ba wando ba takalmi ba riga ba gurla ana sai ba komi sace to shai ibrahim na min wai gaba Allah an kafa mai minbari bari. la ilaha ka Allah mun da kai mu ahli sunna irin ga wauta duka mun kunni mu bai dauka yo Allah na gode Allah da yi ka aka nan in an fa aka ya ta zaki والله ربنا ما سوتي يا الله والله يا والله مر ني بس انا شايف ابراهيم بقى شلتي انظر كذبوا انفسهم كريتا كويا ما كان ما كان شيء بقى كيف ما كان شيء تجاني كذا فتنتهم إلا أنفسهم وضل عنهم